a buɗa da babu rauni da tsaftace والمذنب الرابع الحديث بالسند وفقه محدث له مدار علم الرجال والمتون حائزا إذا تحاول السيئ ما إذا وفقه الحافظ من قاد تقى رأتئات وشيوخا حققا وادئه لرام كرموز أنمي ما حكم يالي أكون أمي ثم الحديب مرجع الرجال مباده عليه كالإيال حتى تناهى بن صلاحي فلا هي عليه كالصباح والنووي وزركش العراقي أبا مراكي الجميع راكي yace to wal musnad akwai wanda aka ce ma al musnad ba musnad ba in aka ce al littafi wanda an ka tara hadisai na sahabi ciki ne ala idati shi aka ce ma al musnad kamar musnadi wanda an bin hanbal ya rubuta zai fara kawo hadisai ki fara kawo hadisai kin na abubakar sai ya kare na shi na umar shi kare su sahabbai na gaba gaba ko kuma akwai masu farawa da ainihin ahlul bait nabi sallallahu alaihi wasallam a fara kawo hadisai na aliyu sannan a kawo na ja'far a kawo na akiru haka dai a kawo da hadisai na na ahlul bait wannan shi aka ce musnad in kuma aka ce al-musnidu to aka ce al-musnid rawil hadisi bi sanadi mai riwaya hadisi da isnadi ne kawai laysa lahu illa mujaddid riwayati bai da ilmi na hadisi ba da riwaya ba kina da kawo isnadi ba dai kamar yau isnadi mun kawo kina da kanta isnadi hadisna fulano an fulani an fulani an fulani an nabi an ku kala kaza wa kaza amma bai da ilimi na da na da sanadi malamin da a cikin isnadi bai da ilimi su to wannan ana ce mishi rawul hadisi bi sanadi wal musnad sami ko wanda a sama ne ko ana ce shi ko mu hadisu to shi mice miyasa da minana ko da minana muhaddisun ya tsere mu musnidun ce da ku madadu da rijali la ku madadu shi alƙali na ilmin rijali sunan madadi shi ku wancan musnid al musnidu bai da da rijali amma shi al muhaddisu la ku madadu da rijali shi alƙali na sanin mazaitan isnadi in an kace ce abi ya san zai cewa in haka nan na mutumin wuri kaza na ga inda ya rayu ga inda aka haife shi ga maluma dai da kuma da ilmi da jadi yana da ilimi na mazaizai yurhan wata adina yana da ilmi na mazaizai yurhan wata adina ya san wanda kasance wanka kuna san wanda an ka soka wani mutum ne ha'iza wani mutum wa tamadin nuka na hadisi ha'izan isnada ya tare isnadin su wal mutun ha'izan isnada mata ne ku ha'izan ya tare isnada ha isnadin ta to shi wannan shi aka ce ma al muhaddisu to wannan ana ce mishi a alfaƙihun muhaddis alfaƙihun muhaddis faƙihi na ko muhaddisi na wanda ya kasance mai ilmin mai mai mutuni kawai wanda ya kasance madani ɗai ya sani ya san hadisai kawai bai da ilmi isnadi ana ce mishi faƙihun. wanda ya kasance shi da ilmi isnadi kawai bai da ilmi na mutun bai da ilmi hadisi shi ko ana ce mishi muhaddisu. wanda ta rabu shi aka ce ma watan alfakibul muhaddis to irin su buhari su aka ce ma fuka hawul muhaddisuna ya san kowane ya san isnadi ya san matani to shi na ce wani muhaddisu watan lafu malibda mai rijali shi na da ƙari na sanin mazaizan isnadi yurhan wata adina sannan kuma wani wal mutuna ha'izan ha su kuma hadisan ha'izan ya tara da isnadin su wani sahihi ma ita sannan kuma shina ya tattacewa tsakanin hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba ya san hadisi sahihi ya san hadisi sikimi to shi kuwa a sama gare shi ya ce wa koko wa koko wanda a sama ne alhafizu shi ko shi aka ce mahafizun to aka ce mahafizu sai ce man kadin ta ka alfi alfi man kadin ta ka wanda ke ya rairayi ya rairayi ya san tsami hadisai ingantattu ka alfi alfin in an ka tara hadisi alfu alfin miliyan guda to sha da ushuri ne sha da ushuri miliyon wanda ki sha da hadisi dubu ɗari ga kai ne shi aka ce ma a ainihin alhafizu kamo da maluma suka ce wasu ma sun ce bai kai wa hafizun sai mai hadisi dubu ɗari ga kai wasu sun ce ba a ce mai hafizun sai mai hadisi dubu ɗari ga kai mai hadisi dubu ɗari ga kai shi aka ce ma hafizun shi na buhari ka wa hafistu mi'ata alfi hadisin sahihin na tsada hadisi dubu ɗari ingantattu wa mi'atai alfi hadisin gari sahihin na tsada hadisi dubu ɗari wanda ba ingantattu ga kaina watan buhari shi na da hadisi dubu ɗari uku ga kaina ingantattu dubu dari wanda ba ingantattu ba dubu ɗari biyu to shi na ce to wanda su aka ce ko kazu wanda duk bai kai hakan gaba ba a ce mishi hafizun duk da bai da hadisi duk wanda kai ne ba ce bai hadisu a shi ke nan kuma hadisu bai zama ma dan sai wanda ya san rijalu ya san mutunu ko wanda ya kasance mahi yawan mazaizan da ya sani sun yi mazaizan da bai sani ba iko da dabakati shi aka ce mu hadisu to in ba haka nan yake ba wanda ya kasance shi na ya kawo isnadi hadisna fulani an fulani an fulani an fulani an annabi annahu qala kaza wa kaza da wannan abin da aka ce mishi mazlum aka ce mishi da wanda bai da wanga shi ashe shi bai da gira ko eh, eh, to shi ne wanda bai da irin wanga almajiri da a ce mishi ko mabaraci na ilimin ga kada a ce mishi kuta yau min ko eh, ya kamata a ce mai yawan kuta yau ko da abin da shi to shi da ce ni sannan wa shiwa dukkanin maluma haƙaƙa ya yi taƙiƙin su ya san dukkanin maluma da baka ta sahabbai ne an ka shigo cikin da baka sahabbai da sahabbai ya san su gaba ɗaya ne an ka shigo da baka ta tabi ɗan ya san su gaba ɗaya ne an ka shigo da baka ta alba ya tabi ya san su gaba ɗaya ne an ka shigo da baka ta alba ya tabi ya har zuwa har lokaci ne duk inda malami ke duniya ya san shi duk inda malami ke duniya ya san shi ya san tarihi ne ya san inda an karfe shi ya san da malumin da ya karanta ya san abin da ya karanta ya san inda cika in ya yanka ya bar kuma ya san inda ya zo ne to kaga wannan bai wajen ta Allah sai irin su ibnu hajar al-asqalani nan kasa kasa ya an kai sama sai irin su ibnu azubari annamari ya an kai sama sama sai irin su buhari ya an kare sama sai irin su amadun ambali to ga sunan dai waɗanda Allah ya musu baiwa duk gaba ɗaya malumman duniya sun san su kamar yanzu a irin wannan zahabi wanda ya yi sai ba rami duba layi an ce ya samu baiwa ta Allah kamar dai Allah ya tara mai dukkanin halittun duniya gaba ɗaya wuri guda cikin hukun guda ya ce mai duk wanda haka so ta bai ne ba ka tarihi ne to irin wa'annan malumma su aka ce mafazu suna aka ce ma fuqaha'ul muhaddisuna al haɓar su ne fakihai al-muhaddisun kuma su aka ce ma wata masu ilmin hadisi to duk wanda ba irin waɗanda ba bai da dama shi shiga cikin bayani akan abin da shahi ke ki ce shi na da abin da cewa ciki bai da abin da cewa cikin fito sai dai kawai shi tsaya shiga mina na malum ma sun kuka da sun kai tsimbadi ma kunce kunce ko kunce kunce da sun kai suwa sun kai tsimbadi to akan suna da yawa shi ma babu abin da in ba shi da abin da malum ma sun kai tsimbadi ba mu jina bai da matsayin ijtihadi in ya yi kokari shi kai ga mutaba'a abin da an mutaba'a duk abin da malumi kuɗi ka gani ina hujja ta take ka samu kudi na tashi sannan ka kara karkuwa da abin da ka gani sai ce mi wasu haka kako to a wasu lokaci eh? abin da malu ba suka cewa a tsaya na haka abokan karfi suka ce a tsaya na sai a tashi wa zai kukulli da mutane الله والسلام والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه لنا وقوم ما حكم يالي أبو نعيم ثم الحبيب مرجع ثم الحبيب مرجع الرجال من بعده عليه كالإيالي أتتناها لمن الصلاح فلاح في يديه كالصبح والنووي وتركش العراقي على مراكيه الجميع راكي Thank you. wadu'uhu wadu'uhu taka wannan fannin wanda fara rubutu a kai ne da yake wannan fanni dai wata an fara rubutu na hadisai sun ainihin watan hijira da dari ga hijira to lokacin da aka shi dari ko da hijira sannan malum masu fara rubuce rubuce muka suka nuna ko wanda fanni an ka tabbatar da shi daidai yadda an kashe da ka'idodin shi amma gabanin wannan ilimi na hadisi ana samu ne da ya ko cikin littattafai amma ba ga gaba ɗaya ba za ka dai samu wasu ne da cikin wani tsaya kara kamar yanzu in ka diba da risala da umar shafi za a samu bayani akan mutalabul hadisi cikin su ko kuma alal misali muqaddama ta sahihu muslim za a samu bayani akan mutalabul hadisi ko kuma abin nan littafi wanda ibnu al-bari ya rubuta a namari wanda ya rubuta a takatan biyu shehi na wada malik farko farko ne za a samu bayani akan mutalabul hadisi ko kuma tirmidhi ya rubuta al-ilalu ilalu tirmidhi ya aka diba farko za a samu ainihin bayani a kan matsalar hadisi amma dukkanin su waɗannan ba su kawo dukkanin abin da ake son a kawo na wannan fanni ba sai da lokaci ya zo akwai wani mutum da aka ce ma alhassanunu abdurrahman ibn halladin harram hurmuzi shi ne farkon wanda ya fara rubutu akan wannan fannin ya rubuta mu littafi ne watan almuhaddisul fadil bayan rawi wal wahi almuhaddis watan malamin hadisi alfahin mai bambantawa mai tantancewa bainar rawi tsakanin mai riwaya hadisi kawai walwadi ne wanda kasance hadisi na mutukinun to ya kaɗa da tahi ne da rubutu in e, halatin bada'iyyatin cikin hali wanda kasance shi ne na farko sun mata wasu al'ura al'ulama'u sannan ma wani masu kwazo bayan su suka fada da wannan fannin aka ta fada dashi aka ta fada dashi aka ta fada dashi bayan su suna hakimu ne sabu shi na cewa da uku da ramuhun muzamin ma a hakimin sannan hakimun ne sabu ne to yana shi ya hisin ya mishi ma'arifatu min hadisi sanin muka hadisi sannan kuma wani ta ya ya mishi wata almadham amma dukkanin wannan tafan da guda da yi lan yi hazir wa lan yi sauyi bai rairaye ba ya tankaɗe ababen da ya kamata ya za an hisuwa wanda ya kasance ba a cikin matsalar hadisi bai hishe su ba sannan kuma wannan ya sauye bai game dukkanin hannuka da ya kamata shi game ba ya dai kawo su anwa'u ya bar su nuwa. shine na hatimun nisabu ya zo ba gare shi ya je abu nu'aymin sannan kuma wata abu amin ya zo ba gare shi shi ma ya ne ya hidda wasu ababa daga abin da hakimun nisabu ya yi shi ma wa abqa ashiya al muta'addin ya bar wasu ababa da yawa domin ma kuwa ba su ma samu ai sun ta da da waɗanda sun gangane gaba da wanda zo ba sai da shirin gobe hannu ba aikin da yi sai kasance gonin su ya bar aiki baya shi hatimun nisabu di a wannan ramuhun mu zai yi ya bar aiki da yawa baya gane shi sai hakimu ya zo yi shi ma bar wasu ababa baya gane shi abun aimin ya zo ya bar ababa baya gane shi alƙadi ilayi ya zo ya bar ababa baya gane shi watan haka dai maluma masu hakawa ko zo ya sai abubuwan abu da wanda zo baya gane shi zai ci wani abu da ce ni sun wani adebu sannan adebu da bagadari ya zo wanda suka ce mahafizul mashariki hafizul mashariki al-hadib al-baghdadi wanda ya kasance ya tara fannuka sosai sosai musamman wannan fannin an ce duk abin da ya kasance cikin wannan fannin nau'i dan a samu nau'in da bai kai da rubutu ba kowane fanni yanzu alal misali in mun hako cikin irin sai irin sayi kina da littafi akan sayi kawai kina da littafi akan abin da kawai ilimi na hasan kina da littafi akan abin da da ifi don haka ne ya kama duk abin da ya kasance na da wuya ya tsaya ya kai ta banni ya rubutu a kai to to hadibul ghazali Mutum da ya amfana kwarai don haka ce maji urjani shi ne kuma ga mazalidin masu wannan fanni man ba adabu alaihi kaliyali man ba adabu wasu bayan hadibul ghazali kaliyali shi shina ɗaya daga cikin iyalai ne ai mai dogara na da abin da hadibul bagdadi ya rubuta kama qala al-hafiz abubakar ibn al-qudata yace kullu man ja'a ba'da al-hadib yanu ala qutbi wato bayan ga dadi mai dogara na shi a cikin iyalai ne iyalun ala kutubihi mai ci na ga da a cikin shi duk abin da za ka cikin wannan fannin sai ka koma cikin abin da hadibul bagdadi ya rubuta yayi wani yayi abin da wata ya fi ne riwaya haka yayi ta rubuce rubuce daban daban daban daban daban daban akwai littafin da ya rubuta mai ban mamaki wanda ya sanya ma almuwaddihu ne wa hamidu jami'u biki mujalladi biyu matsala ce wadda kasance ko shahi guda ba a iya cikin ta amma mujalladi ya rubuta sa ya sanya shi almuwat ya wuli a da jami'a wata biyu farkon wanda ya fara kama da lahi buhari kuskuren buhari fara kama wasu. duk malamin da adda wani sai ya shiga ga wani duk malamin da ya samu kuskure ya yi jami'i ko ya tambaye shi ta ce wani ya jami'i abin da aka ce ma jami'i kamar yanzu ana misali ka isko mutum wannan ana ce mishi abu abdullahi ana ce mishi muhammadu hasani. wannan ce shi muhammadu na hasani wannan ce shi muhammadu na sun kai su nawa sun kai su uku sai ku rike su ne mutum guda ta kai jirgi ta kai mutum uku ka mace su mutum guda to yi buhari shi na samu haka amma ba cikin sai buhari ba cikin cikin ne al'adar mura ko kuma cikin ne tarihi ba da ko tahini wuta akan tarihi amma da ba cikin sai buhari ba a kiyaye da wannan ko to baya ga wannan kuma sai ce to shi hadibu bugadadi man ba da a alaihi kan iyali ba baya gare shi shi na cikin masu dogara a kan sifai ne to haka dai aka tama mun masu ne ta rubuce rubuce sai ma da ya takaita ya ce hatta tana ha da minista ladi hatta tana ha har wannan fannin ya tuke ko wannan rubutun ya tuke da inda salahi inda salahi ke inda salahi watan ya zo ya rubuce rubuce ya tara abin da hadibul bagadadi ya rubuta lokacin da an ya shi karantarwa ga mutuntar da aka ce ma madrasatul asharfiyya wadda an kai sani watan da dalil hadisi to sai ta ne ta sanya ma ulumul hadisi ko kuma a ya sanya shi ulumul hadisi ko kuma muqaddamatun salati watan fa amlahu shay'an fa shay'an ya karantar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan watan ya tara ababa daban-daban waɗanda hadimul gazali ya rubuta sannan kuma haka ne ƙara su fa'idodi wa aka fanna su alaihi sai mutane sun fike wa aka yi ne ya yi shi annawar awal annawar sani annawar salis har ya kai ga annawar sitta wasu tuna har ya yi nau'i da haka ya rubuta nau'i na ɗaya na biyu na uku har zuwa sittin da shidda da bakin ƙarfi yake to shi na sai ya kasance shi malam to shi sai malam ya ce wannan rubutun da ainihin shi wannan ibn salah ya yi sai ce fara hadiya dai sai wannan fannin ya bayyana daga hannun ibn salah ta saba da ya bayyana da littafin ga kowa na ɗaya gane abin da a ne kuma lallai haka na duk waɗanda sun haɗa wace shi in ka ɗiba littafin su za ka ga lallai hakika littafin na bai ganuwa gaba ne kuma in ka ɗiba ba ka jin daɗi sai ka karanta su lafi shi ka da ka ɗiba duk kana gane lallai hakika an sa ƙwarewa ciki to don haka littafin ne sai kasance da su ya shayar waɗance ne ga ko ka so ɗiba wani tarihi kamar yanzu alal misali kaga a ah, a irin irin ma la ya sa'ul muhaddisu jahalu na bayani shi na yi tabda na yi tabda da kin same shi amma shi ma mai magana sai ce littafin ga gashi da suna amma ko mai littafin ka kaba wanda ya kamata shi ya kawo ba kuma abin da ce ma la ya sa'ul muhaddisu jahalu shi a sunan ta littafi ne abin da ba shi halatta ga dukkanin muhaddisi ya kasance ya jahilce shi amma ya ba ba da yawan shi ba ke nan bai kawo su ba wanda da na shi kan dogara da ba a sanya kan zafi hanta ba dan ke da wannan ko to amma in dai ka dogara abin da cikin sa zai da wuya a samu da zafi hanta ko da kuma mun ba sun yi kare ne sun haka fanni ka sun haka fanni 80 da wani abu bayan ya yi 66 sai ce wannan wuri sai imamu nawawi shi ma zo baya gare shi ya rubuta da shabi ne ya sanya da shabi shi a sunan tahi wa zaka shi bayan da zaka shi ma zo ya nashi hutu watan bayan na wannan ibn salahi dukkan ibn salahi sun kabi har iraki sannan iraki shi kuma tuhi yanki shi ibn salahi ɗin. alama raƙi da jami'u aljami'u dukkan wa'annan kowane su raƙin mai hauhaya na mai zama watan mai tsananta na alama raƙi kan ainihin mai takawa na alama raƙi akan tsarin ibn salahi kowane su fattaho baya gare shi da ainihin nawawi da zarkashi da iraki da mulkini wanda muke mahatun da istilahi dukkan waɗannan raƙi zama maraki masu takawa ne akan ainihin kwarantar da ya aza musu akan tuka su takawa domin su yi shi na wannan fanni ko kuma su tsara abin da ya kamata su tsara alhamdulillah su ba ku salama ala wa su بهينا ثم الحديث عند ذكرنا إما سيئ أو ذهيك أو حسن بل متواتر وآهاد ذكين أنواع علم الحديث watan bayani akan nau'uka na ilmin hadisi annau awwal annau sani annau salis annau salis wa tisuna annau salis wa tisuna nau'i har nau'i na 90 shi ne karshen nau'uka waɗanda imamu suyuɗi isa ce ta jirgin rawi na shi don haka malar ce an wa uku nau'uka na ilmu hadisi za a ala tisɗin sun yi nau'i tisɗin maluma ino eh, a wannan abinda wannan ya sa cikin littafin shi mukaddama ta ibn salahi nau'i shidda wannan nau'i ya bihe shi ma sa nau'i shidda iraki da waƙi a ainihin wannan ibn salahi ya sa shi ma nau'i shidda imam su iya tuyo sanya nashi ya sami da kusan tamanin da cikin littafin shi amma daga baya shi ta dire gurawa ya zo ya kare kare kare kare yi kai sun nau'i tis'in da to shi na mana shi anwa uku za da ala dina sun mal hadisu sannan hadisi inda akasari na kun mahi yawan malumma la inda dina ba gun ma karanta ba inda akasari na kun aka na wannan in ma sahihun ko hadisi su kasance sahihi in mun diba hadisi ya tara da hanyoyi na usafu rijali hibzan wa itiqanan ya tara daraja madaukakiya sai a ce mu wannan hadisi sahihi idan tamala ala alaha in ya tara hanya madaukakiya ko sifa madaukakiya ta usafu rijali sai a ce mu wannan hadisi sahihi ko ala usadiha ko tara kuma ta tsakiya sai a ce mishi hasanu in kuma kasance bai tara ci irin daraja ba bai da daraja madaukakiya bai da daraja da kasance ta kasace mai bi mata ce sai a ce mishi da ifi don haka ce in ma sahihun aw da ifun a in ma sahihun aw da ifun aw hasan me yasa to ce in ma sahihun aw da ifun bai ce in ma sahihun aw hasan aw da ifun ba ya raba tsakanin hasanan da sahihi sai maluma sun kace to yayi wannan saboda lura waka wasu ko sun kace a'a ba lura waka bace abinda ke mukabala da sahihi sakimi daga sakiki sai da ibi don haka ya haɗe su ne guda an ka to wasu manuma suka ce kuma abin da sama shi hasanun ba ambace shi ba saboda shi hasanun dahilun fi sahihi da ɗaya tijaji ya shige cikin sahihi wajen ka hujja shi don haka manuma ka ce hadisi kashi biyu kawai daga hadisi sahihi sai hadisi da ibi wal hasanu dahilun fi sahihi bil itijaji ya shige cikin sahihi wajen ka hujja shi an kiyaye da wannan ko to sai maluma sun kace to bisa ga wannan hadisi kashi nuna hadisun sahihun hadisun ba ke su kenan ibnu taymiya ma ya yi da wa ijma'i ya ce maluma sun yi ijma'i akan cewa hadisai gaba ɗaya kashi nuna daga hadisi sahihi sai hadisi wanda ya kasance da ifi ne amma wannan tirmidhi shine farko wanda fara cewa haza hadisun sahihun haza hadisun hasanun haza hadisun dhaifun to sai kasance a ainihin wannan raddi wanda ibn taymiya ya akan mizi kenan sai dai wannan hamdun ibrahim a hadari cikin ma'alim sunan nashi ma'alim sunan shehi na abi dawuda yace ilamu yarhamukumullah أن الحديث عند أهله ينقسم إلى حديث صحيح وحديث حسن وحديث سقيم yace ku sani Allah shi ji kanku manzo sallallahu alaihi gun masu shi gun masu hadisi sun kasu kashi hadisi sahihi hadisi hasanun hadisi da ifi inda sa zai ciki wannan kashi-kashi da an gani lallai hakika ba wanda ya fara wannan kashi-kashi in ba hannun ibrahim alhaɗari ba shi ne fara wannan kashi-kashi sannan kuma ci ya na ƙato daga magabata Ta da ana samun cewa hadisi hasanun na ga wannan irin su a da hambali ko irin su buhari ko da sauransu amma dai tattasa sashi hakan ga wanda ya fara wannan Allah ce mishi hamdun Ibrahim Allah ta su ma'alim sun shi ne abu da kuma shi to bi da hakan sai da sallani shi ma goya mishi baya yace idan ya eh, rahmu Allah annal hadisi ya kasance da sanata a kisani hadisu sahihun hadisi hasanun hadisu sahihu shi ba sai iraki ya zo shi ba sai bishi sai ce wa har har shi an kasa musu nan ina sahihin wanda da ikin hasan shi ba sai da ainihin wannan shi ma bai shi a yudi shi alfiya ne sai ce wani wal aktharuna qasamu wal aktharuna qasamu harisunan yi sahihin wa da'ifin wa hasan da shike nan kaga can yau in miya an jaye shi ko da ce ba wanda fara irin wannan kashi kashi in ba tirmidhi ba to sai gashi ainihin wannan habib ibrahim al-hadabi ya nukanto daga magabata cewa sun kasa hadisi kashi ne ibn salah bi shi akan hakan da iraki bi shi akan hakan da sai bi shi akan hakan da shi kuma a imamu a wannan abdullahi bin kodi ta game da hulawa bi rahmati shi ma bi shi akan hakan shi na ce yace sumar hadisu inda aka sabina in ma sahihun ba inda aka lina ba in ma sahihun au dahihun au hasan yace bar mutawatin sannan kuma idan ma hukuma nan ga hadisai kenan ta babin inganta su in ma hukuma wajen na kadu rijali bincike akan madadin hadisi na usakukun bayan mun binciki su mu bincike su sai tsakanin su sannan kuma jin hawa ta'adilin da abinci komai da komai a tsari to hadisai kashi uku ne kawai to amma in mun hakoma fa al ahadisu bi itibari usuli ha'ilina in mun hakoma hadisai ta hanyar su zo muna ta yaya hadisai su zo muna sai ce mai mutuwa tin hadisai sun zo muna akwai mutuwa tin shi hadisi wanda ya kasance watan babu wani adadi su ke kwantacce wajen wajen kawo shi yana da yana da adadi mai yawa wanda ba keɓance ba hadisin da aka da masu yawa rijalu ku suna da sun kai kamar mutum goma to wannan hadisi shi da muke ma hadisi mutawatir wanda ya kasance rawahu adadun kasirun adadi mai rujo shi za a ce mu wannan hadisi mutawatir sai ce wa ahadu zikin sannan kuma in mun koma hadisai bi itibari usuliha ilaina da ji hanyar da hadisai suka zo muna akwai aharu hadisai ka ce aharu yana farawa daga hadisi wanda kasance watan fardun na wanda aka ce magaribi ko kuma a ce mishi alfardun mutlaq ko a ce mishi algaribun mutlaq kamar hadisi na innama al-amalu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma ba ko kuma hadisi na hayo an bai'i wala'i wa an haibatihi wannan na farko ta fara da bihi umarun hadabi an muhammad ibrahim a tafara bihi ibn hadabi an nabi sallallahu alaihi wasallama wa da bihi a harkar mutum al-qasim allazi wa tafara bihi ma muhammad ibrahim atami wa tafara bihi hun ya rasul ala al-ansari bayan haka ya fada kaga hadisi wani hadabi da to shiga manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma mutum guda to shiga ne shi ana ce mishi wata harkar mutum al-qasim allazi shi ɗaya to na hadisi daga wani hadabi shi kuma halka mutum al-qasim allazi wanda ya kaɗaita da wannan hadisi gare shi ana ce mishi ma muhammadu ibrahim a tabi shi kuma wanda karfi da shi ana ce mishi ya yin tsaye al al'asari An kiyaye da wannan ko to wannan hadisi wanda kasance abradu gare shi da ɗaya ko gare shi wahidu an wahidu wannan ana ce mishi fardu mutalaqu ko ana ce mishi kuma ta alganibu alganibu mutalaqu An kiyaye da wannan ko to wannan shi aka ce ma ahadu hadisi mai rawi guda ahadu na hadisi mai rawi wanda aka ce ma azizi mai rawi biyu ahaduna hadisi mai rawi uku wanda ke ce a ahaduna hadisi mai rawi uku wanda ke ce a ahaduna to in ka diba kenan ashe al hadisu bi itibari usuli ha ilaina tan kasimu ila hamsati aqsami ko hadisun garibun hadisun azizun hadisun mashhurun hadisun mustafidun hadisun mutawatir to shi na cewa Abdullahi ya ce wal mutawatirun wa ahadun yakin za mu yi bayani akan mutawatiri za mu yi bayani kuma akan hadisi wanda kace ma ahadu insha Allah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai sai ni ka Hadiba Misbahun Rami za mu tashi ga hadisi mutawatiri. da yake mana rahimahullahu ya yi bayani akan hanyoyin wadda hadisai suka zo muna mun yi bayani mun ci hadisai sun zo muna ta hanya kusan hanya biyar ana samun hadisi mutawatiri ana samun hadisi mashu'a mustafili ana samun hadisi mashuri ana samun hadisi azizi ana samun hadisi garibi ya ake su ce fardu to wannan hanya biyar kenan bi tibari usul al ahadith ila na tan kasimu ila hamsa ta aka sami tana kasuwa zuwa kashi kashi kashi har kashi biyar sai malam ya fara da na farko saboda shi an ma sabit dalilin qad'iyyin duk abin da ba wannan ba sabata bai dalilin zanniyar ya tabbata da kunya da kasance zanniya ce ya gari ba Allah zanni sirri wal habari da subuti sirri lakini amma hadisi ne kai matsayin hadisi mutawatir duk wannan hadisi ya kai matsayin hadisi wanda kusanci hujja shi ya hujja shi ya rayya ce ba zanniya ba shi don haka ko ina ana ya hujja shi ba wanda ka igita ma hadisi mutawatir to sai kasance maluma sun yi sabani ana samun mutawatir ko ba a samun mutawatir sai kasance al'akada muna ba su yi bayani akan hadisi mutawatir ba sai da sun yi isharori masu gudun akwai hadisi mutawatir amma ba su fito baro-baro sun kai bayani akan hadisi mutawatir ba sai ke kuka haru su suka fara bayani kan hadisi mutawatir su da usuliyuna amma malumman tauhidi ba su shigo malumman hadisi ba su shigo cikin bayani kan hadisi mutawatir sai da baya dan suka shigo cikin bayani ne don haka sai malam ya fara da ainihin ma sabata bi dalilin qad'iyyin summa bi ma sabata bi dalilin zaniyyin fa qala al mutawatir المتواتر الذي رواه من حصل العلم بما أتاه ضرورة إذ هو جمع استناد للحس كذبهم لدى القلب يراد لدى اتباع كل أن كان ولا أدى لهم معين بما أتلا والخير علم كحديث من كذا والحول والمرء ما الذي أحاب ذبر يدين في سبعة بشري ومن بنى أنزل كل مكري كل ميسر سؤال منكري نزل مسؤولك في شرق القمر قال إن أحدكم ليعمل وفتن آهر دهر تهزل لكل هذا واتر اللفظي لروء في الدعاء معنوي al-mutawatiru hadisi wanda ya kasance mutawatiri na Allah zai raba ku manyan hasulul ilmu bima ataku Allah zai shi awannan da man wannan da al-ilmu dimi ya sunna samuwa bima ataku da abin da ya zo da shi rawa mu shi ruwaito shi al-mutawatir abin da aka ce mutawatiri Allah zai hadisi wanda yake manyan hasulul ilmu man wannan da al-ilmu dimi ya hasuru na samuwa bai ma a tafi da abin da ya zo da shi da wa shiro ya toshi watan hadisi an kaci hadisi mutawatiri na to wanda ya kasance an ya ko adadin kasirin shi kasance adadi mai yawa ya ruwaito shi wanda ya kasance kuma na adadin watan an yoji da hazal adadin fi jami'a da bakata sanadi a samu irin wannan adadin ga dukkanin da baka ta farko ta sahafai a samu wannan adadin kamar alal kenan hadisi wanda ya kasance adda rawi goma sun shi a farkon hadisi mutawatir kamo da ainihin imam saudi ya ce watan an yi sabani akan hadisi ne amma maluma sun tafi akan cewa dai mai rawi goma shine farkon hadisi ne ya ce saboda mi saboda shine watan ainihin farkon jam'u kasarati shine farkon jam'u kasarati da goma jam'i ya fara babban jam'i ya fara da goma sai imam saudi ya ce don hakan ga wa kowa ladayya a jawabi cewa hadisi mai rawi goma shi da mutawatir kushi a zaɓi gona amma kuma su maluma sun ci hadisi mutuwatu ne mai rawai goma sha biyu saboda me ko ba suna min isna akwai da ba mun aika wata nuka babu mu mutum goma sha biyu daga cikinsu an ci a shi nan wannan adadin shine adadi wanda ya kasance irin waɗannan jama'a duk ɗan duk labarin su rogo su kawo to labarin bai zama na ƙarya wasu ko suka ce mutum ishirin in ya kun min minkum ishirin sabiruna ya ga da mu mai taini. in ya kuma kun shi muna nuna ya ga gobe a cikin suke wannan shi ne farkon adadi wanda ya kasance adadi mai yawa wanda ya kasance jama'a masu irin wannan taron to kusan bai yiwa a ce sun haɗu sun yi ƙarya wasu sun kace a na wasu sun kace mutum arba'in su kuma sun riko a kan ƙaunar husu ba hannu wa ta'ala ya ayyu hannabi wa hasbuka Allah wa liman taba'a min al-mu'minina wa man taba'a min ya ayyu hannabi hasbukallahu wa man yattaba'aka minal mu'minina ya kai manzo hasbukallahu Allah ya san maka wa man yattaba'aka minal mu'minina da wasu mu'minai kuma wanda kasance sun bi ka kenan wannan ƙari na bayan isuwa ta Allah sannan kuma tare da wa'anda sun ka bi ka daga cikin mu'minai an ce wa hum arba'un isaka lokacin da su arba'in suke don haka su malama sun kace to wannan adadin shine adadin mutawatiri wasu sun kace a'a abin da adadin mutawatiri dai watan mutum saba'in Wahataara mu sa awma ku sabtina na juralin likitatin na sabtina na juralin likitatin na o sace mutun saba inda su ne a tijjaniya a tijjaniya se wa son ka ce a'a kadi ma ne boma shahu su ne a sabu ba kuma sannan su ne a sabu da wa son ka ce a'a sai ma tun tiyo su ne ma ta a su ne fuddayi da su to haka ne ma numa son ka ta hori safari kashi kashi kashi kashi. to sai dai malama sun ka ce dai an yi wai kuma adadin kasiru shi kasance adadi mai yawa ya rato nan hadisi dai kenan shi na ce almutawatir allazi rawahu man da ilmu bima atahu da durata wanda kasance ilmi na zaruri na duk abin da ya kasance jama'a masu yi wa sun karwaito to ana ce mu na ilmi ilmi da duri ilmi ne bai da bai ganewa wanda kasance kowa na iya gane wannan ilmi so kace abin da ake sani ilmi da duri kamar yanzu kace maka da wanda zo maka don da bai zo ku biya da akwai maka labari ko zo ga ko ashe akwai labarin da ka zama kamar ne gare ka kuma shi wannan ana ce shi ilmi da duri yace isko domin shi jam'un tarona istanar da lihisi wanda kasance madogar shi ga ganin idanu ko madogar shi ga ji ko madogar shi ga shaƙi ko madogar shi ga ɗanɗano ko madogar shi watan ga tabawa wannan shi aka ce ma a ilmin hisi ilmi wanda ya kasance ba sai ka zo makaranta za ka samu ne ba ilmi wanda ya kasance kowa na da shi kuma za ka yi tun kuɗi ka irin wannan ilimin ba shi aka ce mai ilimi wanda ya kasance da nuri kamar yanzu ana misali abin da ka gani da idanunka abin da ka gani da idanunka haka ilimi na da nuri yaƙini na ka riga ka gani ko abin da ka je kunne ka ko abin da kasance ina na na ka ɗauka ka ɗanɗana da kanka ka ga wani da gaya ma kai ka ci yi ɗanɗano ne sa in taɓa na kai ka taɓa ka ce eh na taɓa shi ƙarfi gare shi ko tushe gare shi an kiyaye wannan ko to wannan shi aka ce mai ilimi da nuri to kamar yanzu alal misali mai misali ilimi da nuri kamar yanzu mutum na ce maka na zo kasuwa da jimu'a da ki ya gema giwa ba ka zahi yarda ko ka yana jima sai wani dawo ma da irin wani magana ya ce ka yau kasuwa na gado doki ya gema giwa ya rage ma kokardu ko ka yana jima to ko ka yana jima suna nan suna kwa daban daban daban daban daban daban daban daban daban daban daban daban da kaga ashe kamar kai ka gani kenan to shi aka ce ma an yafuna muslimin da hawarihim wa alhisu malam ya shigo cikin shafa kenan an yi mai ko adadin kasiru ke kasance a adadi mai yawan hadisi sannan an yuji da hada daf an yuji da hada adadu bi jami'a da sabaka sanadi shi na ce yasuwa jam'un yasar da ka lihisi kadai yasar da lihisi wanda kasance madogarar wannan abin ga gani idanu yake shi na ce suka cewa an yakuna mustanid habarihim alhisu an kiyaye wannan ko wannan shine sharri mutawatir a rubuta ko kuma a tsari kazabuhum la darru fi rak sannan kuma an tuhila da alatu tawadu ahum wa tawadu kuma Allah ka ziki an tuhila da alatu al'ada da kore tawadu ahum dace wasu wa tawadu ahum da hada kansu Allah ka zai akan su kariya al'ada tana kowane cewa mutum goma sha biyu ko mutum goma su haɗa kai su yi ko ba gane kariya ta ba kiya da wuya to shi na ce kaza su yura yuradu ana da da rufu al'ada in an kace irin su ne kai ana ce a ba ku mutum goma ba ba ku mutum goma sha biyu ba ba ka taɓa samun mutum goma sha biyu sun yi karya ba ganewa aka al'ada tana kowane mutum goma sha biyu su da kansu yi karya da ba bayan kulli an kanar an kanar da kasance da ba bayan kulli ga dukkanin watan ɗaukokin nan da baka ta sahabbai in mutum goma na tabi'ai a samu mutum goma alba'a tabi'i a samu mutum goma ko kuma in an ka samu sahabbai mutum goma alba'a tabi'i a samu sha biyu kaga kare an samu ba rigi ba ko tabi'ai a samu goma sha biyu arba'a tabi'i a samu sha hudu kare an samu ba rigi ba a shi kaga abinda an ka samu cikin farko an same shi cikin tsakiya an same shi cikin karshe haka har zuwa ga su a ainihin malumin hadisi shi kasance hadisin ga haka yanzu sha biyu sha biyu sha biyu har zuwa ƙasa ko kuma goma goma goma hasu a ƙasa ko kuma ishirin ishirin hasu a ƙasa ko saba'in saba'in hasu a ƙasa ko arba'in arba'in hasu a ƙasa to haka ne wannan shi aka ce hadisi mutuwa da zai da bari kole an kare wala adala mu ayyana sannan kuma an ruwa ko adalin kasiru wala adda wala adda mu mu'ayyan ba su da adadi hala kaunihi mu'ayyana halin shi na ayyanan adadi kamar ce sun ce goma ko sha ko ishirin ko arba'in ko saba'in ko ɗari uku da goma sha uku bai kasance dai adadin nan ne wata adadi na wanda kasance ba a nan ne ba adadi na mai yawa hanyar ruwa ko adadin kasiru ne eh, ma ta la amma kawai da kasance shi ne kawai da ya kawai kauli kuma shi ne madaukaki wani kai da ilimi shi ne wannan hadisi ta ne kai da ilma kina uhana da ilimi ilimin nan allaluri da ilimin da zari ba ilimin da zari ba saboda ilimi da zari ilimi da luri ya hasulu liman laysa lahu ahadiyatun nazari Kina samuwa ga wanda bai da cancanta da sai ya tunani ya an ce ilimi na dalili na Ilimin da sai ka tsaya kawo har da kwakwalwarka sannan ha gane da mu yanzu in muka ce ɗaya da biyu kina da wuya to sai muka ce ɗaya rabin sai goma sha biyu ɗaya rabin sai goma sha biyu alwahidu suna yi akwai wahala babu ko sai muka ce alwahidu su sudusin isna ashara ɗaya rabin sai goma sha biyu duk hama na gudawa su wasu bambanci nawa a sudusin sha biyu biyu ko tono alibinta haka ashe kenan alwahid da nisfu sulusi isna ashara to wannan cewa alwahid da nisfu sulusi isna ashara ta gehen adadi shi aka ce mai ilmi da dari in kace ɗari biyu ko ilmi da nuna don kowa na ya gane ba an gane ko to shi hadisi mutawatir matsayi ne matsayin watan ilmi wanda ya kasance kowa na iya gane shi kuma kowa na iya yarda da shi to hadisin da ya kai irin wannan matsayin ba a kai ta shi maluma sun ce kai ta ko mutum da shi na kai kafirci amma in ba shi ba in ka kai hadisi a halu ba kai kafirta sai da kai halu sai ni alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam الخير علم كحديث من كذا ولا ولا مرء ما الله لأحاب رفع اليدين في صلاة بشري وما بنا أنزل كل مسيري كل ميسر سؤال منكري نزل في شرق القمر بعد إن أحدكم ليعمل من آخر دهر تحصل في كل هذا وعذر الذي ليلة في دعاء معنوي yace to rabin hadisi shi na hana da ilimin ilimin na da ne kasance ba nazari ba kamar da ya gabata yace hadisi a maqala minan nari duk wanda ya min karya da gangan hal a tabawu amaka da duniyan nari mun ka ce ka'ida hadisi mutawatiri shirki ne an yarbu ya bu adadin kasiru ke kasance adadi mai yi yawa yoyo shi shi ya ce mu kawo ko ka hadisi man kadaba ko ko ko alaihi salatu wassalam man kadaba alayhi muta'ammidan fal ya tabawu amaka da duniyan nari rawahu nayyukum kuma sakuna min sahabiyan rawahu nayyukum wa sakuna sahabiyan sahabi 70 da wani abu su koyo shi min wanda kake su aliyu da abi dalil wa abu hurairah وأنا سون مالك ورمجيت بن شوبا وزبير بن الأواني وسلمت بن الأكوعي وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وابو الله بن مسعود وابو اتادا وابو سعيد وابو بن حديد وعثمان بن عفان وبين جملة والاشد والبشر في الجنه وقوله ce wanda ya kuma wani shi wannan wa huwa shi ne zance ne alaihi salatu wa salam manzo Allah shi cewa haudi masiratu shahrin tarki na na aljanna ko alkafura dina wata abba ne aljanna ko wata a gabanin wuta gabanin shi gabanin ƙetar sirari dan take nuna akwai guda gabanin da sirari akwai guda bayan da sirari wanda a gabanin da sirari shi na manzo Allah ka cewa wa yuzadu man baddala wa gayyara ana gudda ana kore man baddala wanda canza addini ko gayyara ko da addini ne bai kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ala halumma ala halumma ku bar su mala'iku ku bar su iso ku bar su iso ummati ummati ummati al'umma tana sai manzo Allah ya ce sai su ce manzo Allah tabaddalu ba alaka wa bayyaru sun ce su addini su bayan ka sun buwar da addini kara wasu hukan wasu hukan wasu hukan nesa nesa nesa to wannan shi a gaba ne da ita sarari to wannan wani aka magana yanzu shi ne alkawsara shi ne manzo Allah ya cewa haudi masilatu shahadi tarki na tahiyar wata gudana wanda ba ya husa ku sasannin shi kuma daidai suke uku a biyar nan labari ruwan shi sun yi nono haske sannan kuma a wa ɗaya budunan rihi sannan kuma ya yi turare kamshi ma a to wani mu a waki za mu hukar jini samani waki za mu sannan butocin da an na shan ruwa ko kuma kuka da an na shan ruwa ta nujumi sama'i diya'un wa kasaratan daidai tilmanin sama da haske da yawa man shari da mun kula ne sama wa abada wanda sha da wannan tafi bai kowa ne abada da wannan hadisi shi na ce rawahu najibun rawahu adadun kasirin min sahaba sahabbai masu yawa sun wannan hadisi yau وحارث بن وهب وسهل بن سعد وعبد الله بن زيد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس والمطر بن شداد وابو هريره واسماء بنت ابي بكر وجابر بن سمرة وزيفة بن اليماني وقوت بن عامر وابو ذر وابو سعيد وعائشه وام سلمة رضي الله عنه وقوله شيء ودي المرء مع ما احب المرء مع الذي احبه almar'u ma amma ahabba almar'u ma allazi ahabba wa huwa qawluhu alayhi salatu wassalam shine da shine alayhi salatu wassalam ga hadisi wanda Allah ya ce na ga sahabbai ina ganin farin cikin sahabbai ban taba ganin sahabbai sun yi farin ciki cikakken farin ciki matsalancin farin ciki kamar wannan ranar ba ya ce radda wani mutum ya zo mai manzon Allah wani mutum na ya zo ba ko ne ya tsura manzon Allah ido da kallo yana kallon manzon Allah sosai shi na kallon fuska ta manzo sallallahu alaihi wasallama idan an ce hukumar ba ta yi mata haske manzo Allah ya yi mata haske mai kyawu sannan kuma ya yi duk wanda ya sani duniya kyawu an ba Yusuf alaihi salam wani ne kyawun al'umma manzo Allah an ba shi gaba dai manzo sallallahu alaihi ya yanzu a manzo Allah ya damu shi na kallon manzo Allah sai ci ya rasu mutum na ka son mutum amma kuma bai iya aiki ina aikin mutum wannan mutum ke nan ya kira shi aiki ko ya bi nan sai manzo Allah ce almaru ma ma a hawa mutum shi ya dare wanda ke so kowa da ta dare wanda ke so sai sahaya ne ce wa duman hadu kadima ba gani da yawa da ke soyayya zai da da duk wanda ke soyayya shi duk wanda kake soyayya da shi zai tashi ta shi almaru ma ma a hawa abin da sahabi sun kamar jikin wannan sun san matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam duk da ba na babu wanda da yi a shirya da al'umma in manzo Allah shi ga aljanna ina da wanda suka yi shi na duniya da haka manzo Allah za su kuma samu kan to sai ga shi sun ka samu a shirke na al'umma amma a shirya da al'umma za a zo suna da manzo kuma suke da shi na duniya don haka manzo sallallahu alaihi wasallam ta shi rayuwar shi shi na cikin rashin lafiya ta ajali sai da tsaro suka taru kamar irin irin tarin da namu sun ka taru ribar su a kuka sai aka ce manzo Allah da halan tsaro janna ku ba ta a kira su a kira su ce musu bai ku faru ba sun ka ce wallahi manzo Allah muna kukan cewa irin wannan zaman da muka rike ba mu sa ba mu sa samu ne shi abin da samu ba sai shi ku da kuri wai kuri za ku haɗu da ainihin son kai za a gura muku kabilanci bayan wucewa ta amma ku yi kuri ku yi kuri. ko yana kuma alkawari na da duk ce ce da ke na alkawari zai shiga duk abin da aka ga buga ya mawa ke na shi a rikin da daga tunan sabu gaba daya a jirgin almar ma amma Allah rawahu adadun kasiru min as-sahaba yawa abu musa al-ashari wa al-salim wa ibn mas'ud wa abu wa ali ibn abi talib wa qatada wa abu wa abdullah zaid al wa qudama والوجن مدى بن عطائي ومعاذ بن جبل وابو امامه الطاهري رضي الله عنه وقوله شيء da rabta yake da salati sannan ɗaga hannuwa cikin sallah shi ma hadisi na wanda ya kasance rawahu adadun kasir min sahaba rabta yake da salati fil ihrami wa ruku'i wa itidali daga hannuwa lokacin niyya da ɗaga hannuwa lokacin a da daga hannuwa lokacin niyya da daga hannuwa lokacin rukuni da daga hannuwa lokacin da dokowa daga rukuni rawahu adadun kasirun min sahaba hadisi mutawattirina ne mu abdullahi bin umara wa malikun nuhuwari wa ali bin abi talib wa umar bin wa jabirun bin abdullahi wa abdullahi bin abbas wa abdullahi bin umara wa wa bin sa'id wa بنت يزيد وأبو بكر وأبو هريرة وعائشة وأبو ذر وأبو كسافة رضي الله عنه وقوله شيء بشير بشير المشائين في الظلال المساجد من نور التالي يوم القيامة bashir da na manzo Allah ce kai bushara ga al-masha'ina masu cikin duhun dare ila masajid zuwa masallaci ne to kai musu bushara bin nuri ta yawon kiyama da haske cikakke da ta aljuma yau mai kudu yau yau ma da rabara a sanin da na ya farko aya a bashir mashayi da fizunan kai bishara ga masu tafiya cikin duhun dare ita da masajid zuwa masallaci ne bin nuri ta miyoman kiyama ta haske cikakke ranar al'umma da haske cika na da al'umma to wannan hadisi rawahu adadun kathirun min sahaba sahabbai da sun yi wannan hadisi don haka hadisi mutawatir ne min wa ana sunu malikin wa sanu da sa'alin ubaydu na harisa wa abu zahir abbas wa abu zahir umara wa abu umama al-bahir wa abu dallali wa abu huraira wa aisha wa abu musa al-ashari wa abu sa'id abu dubayr radiyallahu wa bana wa qawluhu alayhi salatu wa salam manzo Allah shi cewa man ba bana masjidan lillahi bana za mu da ubaidan mutum duk wanda ya gina masallaci guda saboda Allah ba don riya ba ba don sum'a ba ba don alfahari ba to Allah na gina mai gida cikin gida a janna kenan bayan gida ka na aljanna akwai gida na musamman wanda za a gina ma an ce wani gida na gida na wanda awwali abinda a cikin abin abinda awwali wanda a cikin shi na ganin duk abinda awwali kenan gida na gida na gida ne musamman za a gina ma za a gina shi da ainihin diamond idan mu za a gina ma wani gina cikin gida a janna man bana masjidar da zai duk wanda gina masjidar masallaci ko wani irin masallaci ka gina saboda Allah idan eh, saboda Allah ne akwai da wanda aka ce masallacin girma ne ko da ko daidai girman gidan ruwa ne ko da daidai girman a daidai girman gidan abin da sarau ko ma ne an san mare ko wanda ya kasance masallaci ne a kan tafi da gidan mare ko kuma can gidan sarau to ko da daidai girman haka nan in dai ka gina ne saboda Allah halin da waje da zaki ta yi wannan domin neman yadda Allah to wannan abu da hukumar da aljanna kenan tana da aljanna ba tana da aljanna tana da gida na musamman cikin gidan aljanna wannan abu da hukumar da aljanna da ba ku adadin musulmi min sahaba sahabbai masu yasu da toshi daga cikin su akwai su ma'ana afana wa ma'ana hadari wa alim da ali dalilin wa jami'in da abdullahi wa abdullahi da abbasin wa abdullahi da amrin wa da tuna sakai wa sama'u binti yazida wa abubakarin وعبد الله بن عمر والنبي بن شريك وابو امامه وابو ذر وعائشه وابو قسابه وابو هريره وامر بن ابسطه رضي الله عنه وقوله ce wanda yi unzila ko unzila alqur'anu ala sab'ati harufin unzila alqur'anu ala sab'ati harufin shafin wa kafin faqaru ma tasdirin an sabata alqur'ani akan harfa guda bakwai shafin wa kafin faqaru ma tasdirin to maluma sun yi sabani akan me aka ce masharin makamin ko kuma sabatu a hurfin harufa guda bakwai an yi sabani sabani yadda da maluma sun yi sabani sun yi sun yi sabani ni manzo Allah ne akan sabatu a hurfin wasu maluma sun kuce. quraishi harisu husainu yamanu asadu tamimu hawazinu su aka mini waɗannan su ne manya-manyan ƙabilun larabawa kan su ne ƙur'ani ya sauka duka su ne ƙur'ani ya sauka ƙuraishu harisu uzairu yamanu akadu tamimu hawazinu wa'annan da duka suke qur'ani ya sauka don haka Allah ya ce manzo da ala sarati al-mu'min wasu suka ce a'a abin da aka nuna sarati al-mu'min din nan a al-wa'd al-wa'id al-halal al-haram al-wa'd al-hudal al-amsal wasu ce wa'annan su aka nuna sarati al to na wata alal musulmi ne da sahaba hadisi mutawatiri na sahabbai ba su asmar doshi min hukumar wa usmanu wa ubayyu na ka'abin wa rasulun malikin wa hudayfatun da yamani hudayfatun da arkam wa sabatun da jundubin wa sulaimanun wa sulaimanun da sulaidin wa abdullahi da abadin wa abdullahi da masudin wa abdullahi obin wa amrun da abi halmata wa abdullahi da asi wa mu'adun da jabalin wani shamun hakimi wa abu bakarata wa abu jahamin wa abu sa'id al-khudri wa abu talha wa abu huraira wa ummi wa ummu ayyuba radiyallahu anhu wa qawluhu cewa da manzo Allah ya kullu mutkin haram duk abin da ke sanya ma ya haram na shi ma hadisi na mutawatir amma shi kan bi jami'i ne hanyoyi a tara a tara na a tara na a tara na a tara nan mutawatir na ma hanyoyi ba da ba amma ma da rahimahullahu ya ce mutawatir na da shi ma kina akwai hanyoyin da an fita da wani da kuma haka yake a kullum suke yin haramu duk abin da ke san yawan wani haramna da ba babu adadin kullum min sahaba min Aisha wa Abu Musa wa Abdullah ibn Abbas wa Abu Hurairah wa Abdullah ibn Umar wa Abdullah ibn Mas'ud wa Muawiya ibn Abi Sufyan wa Abu Musa wa Anas wa Ibn Sabit wa Qais ibn Sa'd wa Qurratu ibn Iyas wa Hawwa ibn Jubair radiyallahu anhu سلام آدھار کون سن کرتے ہیں اپنا سلام آدار شکار